بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف ولا أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيون أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما الآية bayan mun yi hamdala zuwa ga ubangiji mun nemi yadda da sira zuwa ga ma'aiki annan muhammad sallallahu alaihi wasallam karatunmu wancan mako ko kamin mu sayar da karatu saboda harkokin sallah mun karanta ayan nan na kalala mun yi bayani game da batun ayan kalala aya biyu ne ayoyi biyu ne ke magana game da batun kalala na farko aya goma sha biyu a cikin suratun nisa na biyu kuma aya na karshe cikin suratun nisa mun suma wannan bayani saboda babin nan da imam musulmi ce muna babul mirasul kalala shi muka zakara hadisin jabir wanda ya yi rashin lafiya manzo allah sira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kai mai ziyara da ya kai mai ziyara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya same shi ya ya fita cikin hankalinsa ko ya suma annabi muhammad yi alwalla ya dauki sauran ruwan ko kuwa ruwan da ya alwalla ya ce a zuba mai aka zuba mai jabir ya farfado da jabir ya farfado tambayan da jabir yayi shine ya kai manzo Allah kaifa akdi fi mali shi manzo Allah falam ya rudda alaihi alayya shay'an manzo Allah bai ce mai komai ba yana tambayar manzo Allah yaya za a yi da kudi na wani ruwaya ya ce walam yarisni illa kalala ba wanda zai gaje ni face ban bar da ba ban ba ubana ubana ya bar duniya ni kuma ban da ɗa saboda shi yaya za a yi da gado na mu yi bayanin jabir yana da 'yan uwa mata wurin bakwai su ne waɗanda mahaifin shi ya bar musu shi ne wanda mahaifin su ya bar mai shi ke kulawa da su mata ɗaya ɗaya bakwai lokacin da jabir zai bar duniya shi ne ke tambaya annan muhammad ko kuma da ya ga alaman ya bar duniya ko ya ga alaman mutuwa shi ne yake tambaya annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi da gado na don ban haihu ba kuma ban da uba ba uba na ya bar duniya shi ake ce kalala wanda ya bar duniya ba ubansa kuma ɓe da iya shi ake ce kalala wannan mas'ala ne da jabir ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na yi muyi bayani a kai cewa aya biyu ne ya sauko game da batun neman fatawa wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko shine wanda malam ya karanta yanzu yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithl hadhil unsayaini mun yi bayani muka ce wannan aya wasu ruwaya na cewa jabir yayi wannan tambaya she wannan aya ta sauko akwai ruwaya kuma da ke nuna cewa a jabir abin da ya tambaya ne shine batun kalala ce aya ya sauko game da kalala Ya lawu yufti kun fil kalala wannan shine abin da ya sauko da sababin tabbayan Jabir amma lawu fi auladikum akwai wani sahabi da ake ce ma Sa'ad bin Rabi sahabi da ake ce ma Sa'ad bin Rabi shine wanda ya bar duniya a cikin gazwat Uhud sai dan uwansa namiji ya gaji kudin duka baki daya ya bar iya mata biyu da matansa bai ba su komai ba shine matan sa'ad bin rabi ta zo gon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kawo kara ta ce ga sa'ad bin rabi ya bar duniya an kashe shi cikin gazwatu uhud tare da kai ya bar yaran mata biyu da ni amma danwan sa'ad danwan ubansu ya dauki arzikin duka baki daya ya rike dama abin da suka saba cikin jahiliya kenan suna ganin mata ba su da gado mun yi bayani muka ce sun ce mata ai ba su rika makami su kare dangi in yaki ya zo to wanda ba zai iya yaki kare dangi ba yaya za a ba shi gado wannan hukunci ne na jahiliya da suka tabbatar da shi akan wannan matsayi amma da aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga wannan bayani sai manzo Allah ya ya rabu da ita ya ce daga baya ya mata bayani sai aya ya sauko yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithl haddil unsayaini wannan aya shi ke bayani game da mas'alan da matan wato sa'ad bin rabi ta yi ma'adna muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan ruwaya kuma jabir ya ruwaito inda matsalan ya zo kenan jabir shi ya ruwaito ruwayan kalala shi ya ruwaito kuma ruwayan wato matan sa'ad bin rabi saboda shi wani lokacin shaka ce fa nazarat ayatul mawaris bayan tambaya fa nazarat ayatul mawaris sai wanda suka dauke shi yusikumullahu fi auladikum ne wasu suka ce yastaftunaka ne wannan shine abin da ya faru akan wannan masada amma waki'a biyu ne daban-daban wannan na matan sa'ad bin rabi shi kuma jabir kuma ya wannan tambaya na biyu na kalada amma shi ya ruwaito na sa'ad matan sa'ad ibn rabi shi ya ruwaito kuma na kalala wannan shine mas'ala da ya kamata mu fahimci a cikin wannan masayi sa'an nan ayan dan da ya sauko yana magana yusikumullahu fi auladikum wannan babi kenan na game da batun gado babi kenan da ke magana batun gado domin mun soma babin nan da kitabul fara'id mun soma wannan babi da kitabu fara'id wannan babi na magana game da batun gado ne Ya ce yace yusikumullahu fi auladikum ubangiji yana muku umurni ko yana muku wasirci? in ka ce umurni daidai ne in ka ce wasirci daidai ne fi auladikum game da iyanku. ubangiji na muku wasirci dan gani da iyan da kuka haifa suwa ake ba wasircin ga iyaye guda biyu wannan na da muhimmanci yusikumullahu damirun nan yana zuwa ga iyaye guda biyu ba uba kawai ba ne iyaye guda biyu bi mana uba da uwa su ake ma wannan wasirci. aka ce ku kiyaye da ɗiyan da kuka haifa ku kula da su a cikin addini yadda ya kamata ku bar su zamo ɗiyan kirki wannan shine wasirci da ake muku ku kiyaye yaranku yadda ya kamata ku bar su zamo ɗiyan kwarai yanda bayan kuma za su iya su muku addu'a su kula da ibada su san wane ne ubangiji tsoron Allah ya kasance tare da su wasirci ne ake ma iyaye akan wannan matsayi in kuma kuka bar duniya in kuka bar duniya abinda kuka bari za a raba lizzakari mithl sayayi unsayaini wannan shine abin da aya ke fadi yusikumullahu fi auladikum ba batun gado kawai bane an maka wasirci game da diyanka ka kula da su yadda ya kamata ka rene su ka kula da su yadda za su zama iyan kirki ba zancen haihuwa kawai ka bar yara ba ne wani na nan ya haifi yara da yawa in ka tambaye shi mai ce ya bai san ma inda wani yake ba kullukum ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyyatihi an ba ku ku makiyaye ne za a tambaye ku abin da aka ba ku kiwo to shin ka haifi da ko ubangiji ya maka ikon samun yara babban ni'ima ne shi ya kamata ka kula da su yadda ya kamata bayan mutuwanka aka ce an yi wasilci kuma an hore ka abinda ka bari za a raba musu wannan na tunasar da ni matsayi da wasu suka dauki game da batun gado kamin ya bar duniya sai ya raba gadonsa wannan kuskure ne ba kai aka ce ka raba ba malumma za su raba gado kai mutum aka barka ka raba gado ka yi son zuciya ka aikata abin da ka ga dama lamarin rayuwa yau da kullum in kana da mata biyu zuwa uku wataƙila hankalinka ya karkata zuwa ga ɗaya fiye da sauran in ba kai hankali ba diyan wadda kake so ka fi so she ka ga ka karkata zuwa ga ɗiyan ka je ka ba su abin da bai dace ba ina ji mun karanta hadisi game da eh, eh, Nu'man ibn Bashir ko a lokacin da aka bashi kyauta aka je aka nemi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya zamo shaida yace ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku yi gaskiya ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yaranku domin annabi ya tambaya yaran nan duka ka ba su abinda ka ba eh, eh, eh, Bashir ibn Uman abinda ka ba Uman ka ba sauran diyanka yace a yace a shi ne bai da shi da akan rashin gaskiya ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin diyanku saboda shi ayan ga da ke kuma yusikumullahu fi auladikum yana magana ne game da iyaye guda biyu uba da uwa to shi zancen gadon uwa daban ne da na uba wurin wa'anda za su ci ba daidai ba ne yanda za ku ci gadon ubanku ku duka za a raba lizzakari mitil hazzil unsayaini na uwa kuma haka za a raba muku lizzakari mitil hazzil unsayaini wannan aya lizzakari mitil hazzil unsayaini yana nuna mana cewa in aka ba ɗa namiji abu biyu mace ana ba ta ɗaya ne ko abin da aka ba mata biyu shi ake ba namiji ɗaya shine lidzakar bitil unsa ya ne Two is to one. wannan shari'a kenan ba afa ban ya haliku kamar la ya haliku la ta zakkaruna wa ya halice mu ubangiji shi ya san abin da ya dace da mu yake aikatawa shi yasa abin da yasa ya ce lizzakari mitil hazzil unsayaini na yi wancan karatu mu yi bayani game da lizzakari mitil hazzil unsayaini me yasa ubangiji ya ce haka da dawainiya da aka dora ma namiji kuma bayan mace akan wannan matsayi bai bukatan kuma mu maimaita akan wannan karatu mu na yau lizzakari mitil hazzil unsayaini na'am fa'in kunna nisa'an fauka sunatayni falahunna thulutha ma tarak in eh, kuka bar duniya kuka bar diya mata kuka bar diya mata fauka sunatayni daga biyu zuwa sama falahunna thulutha sha a ba su tuted mata diya mata tuted ake ba su falahunna thulutha za a ba su tuted an karaba gadon duka uku za ka da biyu ka ba iyan mata Sababu, su biyu ne su uku ne su hudu ne su biyar ne su goma ne su ishirin ne na thulutha lamarin ubangiji kenan Kaka ce biyu an ba su biyu cikin kashi uku goma kuma an ba su biyu cikin kashi uku ubangiji yanda ya zartar kenan ba kwara ana tambayar ubangiji me yasa ya aikata a'a mu ake tambayar mu ubangiji ba a tambayin shi me yasa ka aikata kaza mu ake tambayar mu ganin daman ubangiji da hikimansa shi aikata wannan abin nan na'am wa in kanat wahidatan fala annis in kuma ya zamana yariyar wadda ka bari mace ɗaya ne kawai in ka bar mata za a ba su tuted shine biyu kashi uku in ka bar mace ɗaya za a ba ta rabin abin da ka bari in gida goma ne matsayin gidan duka daidai ne za a raba gida goban nan biyu gida biyar za a ba yakka mace mun fahimci matsalan za a ba yakka mace ita hakkin ta kenan da ubangiji ya ce a bata na'am wala abawaihi da kulli wahidin minhum to amma she mu tambaya to in namiji ne fa in namiji ne fa shi ne dauki duka mu fahimci wannan mas'ala in aka bar mace za a raba biyu amma namiji ne fa gadon duka za a bashi to amma mun yi bayani wani rana muka ce akwai wasu da ya kamata mu fahimci cikin harkan gado mutane shida in dai suna nan cikin gado dole a ba su iyaye guda biyu uba da uwa da ma'aurata guda biyu mata da miji da iya guda biyu wato ɗan namiji da 'yar mace su wa'yan ga mutane guda shida in aka same su cikin mas'ala cikin harkan gado dole a ba su gado ba wani dabara ka ce wani ya share su a'a su ba wanda zai share su in dai suna nan dole a ba su hakkin ko da kaɗan ne ya kamata su samu gado wannan ya zama cikin hankalinmu kan mu zai tunanin cewa in aka samu eh, ɗiya watakila miji bai samu ko mata ba ta samu in aka samu ɗiya uba bai samu ko uwa ba ta samu na'am in aka samu ɗiya da eh, eh, iya mata da maza ya rage abin da za a ba iyaye guda biyu amma bai hana su gado ya rage abin da za su samu ne amma bai hana su gado na'am wala abawai da kulle wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu Ya ce to in dai wannan mamaci na da ɗa iyayen shi guda biyu fali kulli wahidin minhum as iyayen na aba kowa ɗaya cikin kashi shida shine one six in mutum ya bar duniya yana da iya yana da iyaye to iyayen nan za a ba su ɗaya cikin kashi shida kowane ɗaya daga cikinsu ko uba uba a bashi ɗaya cikin kashi shida uwa kuma a bata ɗaya cikin kashi shida fali kulli wahidin kuma sudus wannan shine abin da aya ke fadi na'am in kuma bai haihu ba mutum ya bar duniya bai haihu ba sai iyayen shi za su gaje shi fali ummihi thuluth sha'aba uwan nan daya cikin kashi uku da mun ce daya cikin kashi shida za a bata ko nan da ike marigayin bai haihu ba mamaci bai haihu ba za a ba uwan nan daya cikin kashi uku bi ma'ana sauran biyu kashi uku wa za a ba uba ke nan za a ba mun fahimci masu'alar a lokacin da uwa ta samu daya cikin kashi uku sauran biyu cikin kashi uku nan uba za a ba na'am bayan gane lahu wa ikwatun fada umma sudus kuma in ya zama na mai shi bai da ɗiya wanda ya bar duniya bai da ɗiya amma yana da yan waye yana da yan waye maza da mata bi ma'ana daga biyu zuwa sama zai bari uwan nan ta koma sudusi ta koma kuma ba six mun fahimci masalan in mutum ya bar duniya yana da iya mata koko yana da iya maza da mata uwa ba ta samun sulusi ta samu sulusi ɗaya cikin kashi shida amma in ba diyan nan an zo da ita cikin ɗaya cikin kashi uku shi aka samu kuma ba diyan amma ko yan uwa maza da mata yan wayin mamaci maza da mata daga biyu zuwa sama za a ciru da ta ciru daga daya cikin kashi uku na sulusin na one third nan ta koma kon one six masala ina da dukka. an fi da ita one third nan ta koma kuma mi one six amma abin da ke da ban baki cikin wannan abin yan wayen da suka zo suka fidda ita wannan wurin nan ba sa gado su da suka fidda ita wanted suka koma da ta one six nan ai in aka bata wanted sauran tuted ana bawa uba ake ba ko to sai yanzu aka samu iya eh, an waye maza da mata shi aka fidda ita daga wanted aka koma da one wanted one six da aka koma da ita nan wanda ya sauran wa za ba uba za a ba sauran biyar cikin kashi shidan nan uba za a ba to shi samu wani yan wayen nan ya da uwa kan wani matsayi ya koma da ta matsayi amma kuma yan wayen ba sa ci ba an rage ne don a basu ba an rage ne aka kara ba uba me yasa shari'a na fahimtar fahimtar shari'a shine uba shi ne kula da ita wagga uwa da yaran da yaran da yan wayen shi na duka baki daya in mutum ya bar duniya sai ya bar yan wayen shi da uwansu. wane ya duba su ubansu to shi na waya da ke kan uba yana da yawa saboda shi ubangiji ya ce eh, a bashi wanda soka mai yawa akan wannan matsayi don shi da kula da uwan nan shi da kula kuma da yan wayan dan wansu da ya bar duniya duk baki daya na'am min ba'di wasiyati yusi biha aw mun ce gado ba a raba gado kamar karatu farkon karatun da muka yi akwai ababa da ya kamata a tabbatar da shi kamin a raba gado na farko in akwai bashi ya kamata a biya bashi dole ne ba zancen ganin dama ba ne faridatan min Allah dole ne a ba biya bashi in kuma ya yi wasilci dole ne a fidda wasilcin nan amma wasilcin da mamaci ke iya yi shine ɗaya cikin kashi ukun arzikinsa duka baki ɗaya kai ya yi wasilci ya fi ɗaya cikin kashi uku one third kuɗin da yake mallaka bai yi waye wasirci ya fi haka nan in ya yi ya raba hudu ya cire ɗaya ya yi wasirci ya yi in ya raba goma ya cire ɗaya ya wasirci ya yi amma kai ya raba ya fi uku ya dauki ɗaya ya ba ya yi wasirci da shi sa'an nan wa'anda za a ba su wasirci, ba wa'anda ke gado ba so idan muka fara karatu mun ce kuskure ne ka yi wasirci ko kuskure ne ka raba gado kamin ka bar duniya haka kuma kuskure ne kai wasilci ka ba magadanka inna allaha kad ata kullu zi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris kaka je ka cire dikin diyanka kai wasilci ka ba su ka ce bayan mutuwanka a ba su kaza bayan mutuwa don ba an ka raba abu ka ce bayan mutuwanka a yi wasilci ne mai gado kuma bai wasilci so shi in kai ya ka zo da shi gaban maluma ce maluma su tayar tun da yan wayenka na gado amma maluma su yi wani bayani ko suka ce in aka zo ya ci da wani abu ne ba wani mai gado cikin magada sai da kuka zo aka yi bayani ko ce a tun da babanmu ne mun yafi wannan babu laifi wannan ganin da maka kuka ce kun yafi amma kuka ce ba ku yafe ba shi a dawo da shi a raba inna allaha kada ata kullu zai hakkin hakkahu fala wasiyata lil waris wannan kuma eh, eh, ha audaini nan na nuna mana cewa in kana da arziki ka dubi yan wayenka da ba sa gado yi musu wazirci. yi wasirci baya mutuwa na a cire kaza a basu su ma a yanta musu wani abu wannan shine abu mai kyau da shari'a ke kira zuwa gare shi tunda shari'a ya tabbatar da batun wasirci na'am aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuna akramu lakum naf'a shine ubangiji ke cewa aba'ukum wa ukun, kaga iyayenku da aka ce a basu gado da iyanku da aka ce a basu gado duk baki daya la tadruna ayyuhum akrabu lakum nafa'a ba ku sani ba rayuwanku na duniya da lahira wane ne cikin zai amfanar da ku to shi muka ce bai yiwuwa kai ka ce yaron ga bai jin magana na mutu ka a bashi gado baka iyawa kai baka da ikonka ka ce bayan mutuwa na wani cikin diyana na hana shi gado a'a ba zancen ka bane ubangiji ya ce a basu an ba su yayi kirki ba batun ka bane bai kirki ba batun ka kai abin da ya kamata kai shine ka bashi renun kwarai ya zama yaron kirki in ya gaji abin da zai gaza ya tuna da kai ya maka addu'a la tadruna ayyuhum akrabu lakum naf'a cikin yaran kan nan baka san wani da amfani da kai ba wani na ce mini baban shi kusan bai san abin da ya safe son batun shi amma bayan mutuwan baban ubangiji ya bashi arziki gaskiya yana fil yayi ma baban wani abu da hankalin shi zai kwanta yana neman shawara na ba shawarwari daga ciki shine in tun da ka taba yin hajji ka iya ka je ka yi ma babanka hajji ka iya zuwa ka yi ma babanka hajji sai ya amince sai ya je yi ma babansa hajji la tadruna ayyuhum akrabu lakum nafa'a da kake da baban ke rayen nan bai san wa zai amfani da shi daga ɗiyan nan ba wani lokaci yaron da ka fi so bayan mutuwan gaba shine bai tunawa da ka tabbatar da haka nan dole ne a raba in ka ce baka ku baku yadda a raba maluma su bar muku su bar muku kayan ku batun ku ne amma dole ne shari'a ya ce a raba gado na'am inna allaha kana aliman hakima ubangiji shine masani shine gwani ke tabbatar da komai yadda ya kamata duk abin da ubangiji ya ce a ba wani akwai hikima da yace ayi haka kai ga ka tambaya me yasa ubangiji yace kaza me yasa ubangiji yace lidakar mithal haddul unsayni ana tambayan ubangiji ko la isu ana amma yaf'al ko wa mu yusaluna su ake tambaya amma ubangiji ba wanda zai tambaye shi me yasa ka aikata haka nan kuma shi ya san eh, eh, eh, abin da ya dace afa hukumin jahiliyyati yabgun wa man ahsanu min allahi hukuman likaumin yuqinuna wa man ahsanu min Allah hukuma akwai wanda ya kai ubangiji wa ya halice ka wa ya san abin da yake kabata da kai ubangiji sa'annan magabacin masu cin gado ku tabbatar da cewa ba gado ne sa ku yi kuɗi ba mun samu mutane da yawa ba su ci gado ba garin ga amma sun gina manya-manyan gidaje ko da manya-manyan gidaje suka gina kafin su bar duniya gado ma suka ci to shi ka a bari batun gado ya zama rigima kana gani a fidda wukake ana fama a yi kokuwa wai saboda gado ana fama a kashe juna wai saboda gado wanda ya tara kudin ina yake al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamarin harkan gado yana zama mana cikas cikin zango yana zama mana damuwa ana rigima ana rigingimu akan wannan matsayi alhali wannan abin bai dace ba na'am ولهم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد wannan aya na goma sha ɗaya cikin suratul nisa ya yi magana game da ɗiya maza da mata da iyaye guda biyu wannan shine gadon su ɗiya maza da mata da iyaye guda biyu bi ma'ana in an samu maza da mata ɗiya maza da mata lizzakar mitul hazzul unsayni sawa'un nawa ne yaran su goma ne su biyu ne su biyar ne in maza da mata ne lidzakar mitil hadil unsa yayi ne shi a raba tsakanin su in aka ba mace ɗaya a ba namiji biyu haka za a raba musu duka baki daya in namiji maza daidai maza kaɗai ne shi a raba musu arzikin duka in maza kaɗai ne namiji ɗaya ne ya dauki arzikin duka baki daya in suna da yawa shi a raba musu daidai kana da ɗiya maza su maza ne kawai za a raba musu daidai ne ba wani babba sa'annan na biyu san a'a wanda aka haifi yau kai wanda ke ciki ma in aka jira shi aka haife shi da wanda shi ya tsufa ma yana da jigogi daidai za a raba musu ba wani zancen a aini da wani yana yawa ni kaza kaza a bani da kuda mai yawa saboda ina da diya ko jikokinsa a'a yaro karami da aka haifa yau da wanda ya girma ke da mata daidai ake raba musu lizzakar mitil haddin unsayin sa'an nan in ku mata zalla ne aka ce falahunna tulusa za a ba ku ɗaya cikin gashi biyu cikin gashi uku ko da ku ishirin ne ku arba'in ne biyu cikin gashi uku nan za a raba muku Tun da ku ɗiya mata ne daidai kuma za a raba muku tsakaninku daidai za a raba muku tsakaninku wani lokaci lamarin na zamo damuwa ɗiya mata bunce ba za su gaji duka baki ɗaya ba za in da ne za a ba ta rabi in suna da yawa za a ba su biyu cikin kashi uku wani lokacin haka ya faru akwai jika akwai jika in haka ya faru jikan nan za a bashi amma jika su huskan diya maza jikoki huskan diya mata ba sa gado su wannan zawil arham su zawil arham daga baya za a zo a yi magana game da su amma batun wa'anda ubangiji ce a ba su gado a cikin wannan mas'ala huskan ɗiya mata ba sa gado in mace ita da kanta kawai ke gado in ya ciru kanta zuwa ga ɗiyanta su ba su gado amma namiji ɗiyansa maza da mata su suna gado in ba shi nan in ba shi nan ɗiyansa maza da mata suna gado jikoki kenan maza da mata su suna gado yanda ake raba eh, na huskan ɗiya lizzakar misal haddil ne, haka ake raba na jikokin kuma lizzakar misal haddil ne. kamar mutum ne ya bar duniya sai ɗaya da ɗiya amma yana da jikoki huskan ɗansa da ɗiyansa da miji ko ɗansa da miji namiji da mace shi ne wato ibnul ibn da bintul ibn kenan za a raba musu lidzakari misal hazil unsayaini kamar yadda ake raba ma ibn da bint wannan shine abin da ke akwai amma bintil bint ita zawil arham ne ita ba za a bata ba bai wa ita ce a ah, ai mu da shi uban mu mu daya ya za a ba iyansa ni a hana ni yanda ubangiji ya ce kenan fa tilka hududullahi wa tilka hududullah ganin dama ubangiji yanda ya shirar da lamari ke da she mu bi mu yi aiki da shi ubangiji ya albarkace mu a cikin abin da muke da shi yau da kullu na'am walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul walad wannan aya na goma sha uku eh, sha biyu kenan a cikin suratul nisa bayan mun gama batun iya maza da mata da iyaye guda biyu nan za mu shiri zuwa ga ma'aurata guda biyu ma'aurata guda biyu mutum ma'aurata guda biyu mutum da matansa ɗaya daga cikinsu ya bar duniya yaya za a yi da gado na'am walakum nisku ma taraka azwajukum in lam wai kuna da rabin abin da matanku suka bari in ya zama na ba su in ya zama na ku ba su da diya ba kai ne baka da diya ba matanka ba ta da diya matanka bata haihu ba ta bar duniya za a raba gadon ta nan biyu a baka rabi mun fahimci ba sa'adan kai za a raba gadon ta biyu a baka rabi na'am فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن amma ita wa mata naka ta haihu tana da diya za a raba gadon nan hudu a baka daya za a raba hudu gadon nan hudu a kai a baka daya na'am min ba'di yusi na biya a wadai amma ka sani cewa ba a zartar da wanga abin shi an tabbatar da wasirci da kuma bashi in bashi na nan a biya bashi sa'an nan in akwai wasirci kuma a zartar da wasirci. da sharatin wasircin nan bai saba ma shari'a ba na'am wala hunna rubu ma taraktuna in lam yakul lakum walad an gama da batun maza kai namiji kenan da matanka ta bar duniya kai kuma wanda Eh, eh, eh, matanka ko ko kai kabar duniya kabar matanka kai namijin kabar duniya kabar matanka ita ba me wala hunna rabu mimma taraktu ita ma za a raba in baka da da za a raba in baka da da za a raba gadon kan nan hudu a ba matan nan guda za a raba gadon nan hudu a ba matan nan guda in baka da da ka bar duniya baka da da ka bar matanka an raba gadon ka hudu a ba matan nan guda na'am mata da yawa na'am da yawa dan wa na tambaya in mata da yawa na'am in matan ka ɗaya ne aka raba hudu za a bata ɗaya in su hudu ne ɗayan nan za a raba musu in su biyu ne ɗayan nan za a raba musu in ita kawai ne ɗayan za a bata in su uku ne ɗayan nan za a raba musu mu fahimci wannan masa'ala ba a cewa ka bar mata hudu a kara musu abin da za a ba su ka bar mata biyu a kara musu ka bar mata uku a kara musu a'a abinda za a ba mace ɗaya in su biyu ne haka za a ba su in su uku ne haka za a ba su in su hudu ne haka za a ba su na'am in فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو Amma أما da mijin da ya bar duniya yana da ɗiya sai ya bar ɗiya lokacin eh, matansa za a ba ta ɗaya cikin kashi takwas ne 1.8 in ba diya za a ba ta nawa 1.4 4 in akwai diya za a ba ta nawa 1.8 kai kuma naka in ba diya za a ba ka rabi in akwai diya a ba ka 1.4 na'am min ba'di wasiyatin yusuna biha audain wannan kuma bayan an tabbatar da wasilci da kuma an biya bashi na'am wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa likulli wahidin minhum as-sulus na'am fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-sulus na'am min ba'di wasiyyati yusabiha aw dayn ghayr mudar na'am wasiyatan min Allah wallahu alimun halim na'am karshen wannan aya yayi batun kalala wannan kuma na da muhimmanci kwarai muka ce wane ne kalala shi ne wanda ya bar duniya a cikin karshen sura ya ce ya saftu daga kulli la yuftikum fil kalala in muruna halaka wa laysa lahu waladun wa lahu ukhtun wa waladun muka ce abinda ake nufi da kalala shine wanda ya bar duniya bai haihu ba kuma ubansa ya bar duniya ba uba kuma bai haihu ba bai da ɗiya bai da ɗiya kuma ba ubansa shi ake ce ma kalala wa na da jin akwai uwa eh, eh, eh, har yanzu matsala ce na kalala bi mana uba da ɗiya suke bari mutum ya zama kalala uba da ɗiya suke bari in ba sunan mutum ke zamowa kalala a lokacin ne 'yan wayansa ke da karfi cikin wurin gadon da za a ba su a lokacin da ba uba don uba ya hana 'yan waye gado mun fahimci da kuma da namiji ya ko iya maza sun hana 'yan waye gado so shi in su suna nan masa'alan kalada bai taso ba so shi masa'alan kalada kuma masa'ala biyu ne akwai yan waye da kuka hada uwa da uba da wanda kuka hada uba su wuri ɗaya suke akwai yan waye ko da kuka hada uwa kawai shi ma wuri ɗaya suke ayan ga na farko da malam zai karanta yana magana ne game da yan waye da suka hada uwa kawai wannan kuma ba za ka fahimci ba aya kawai bai fahimtar da kai ba she ka koma ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zantuttukan maluma da suka yi bayani akan wannan mas'ala na'am wa in kana ko nan wa in kana rajulun yurus kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa kullu wahidin minhum sulus ita in ya zama da mutum za a za a gaje shi huskan kalala bi mana ba uba ba ba da ko ba iya zawa'un namiji ne ko mace ne walahu akhun aw ukhtun sai ya bar ɗan ko 'yar mace ya bar dan uwa namiji ko yar uwa mace fali kulli ko kowanne daga cikin su yan uwa dan uwa namiji ko da mace suka ce falahu akun aw uktun min ummin daga uwa uwa suka hada wannan ayar na farko yana magana ne game da yan uwa da suka hada uwa fali kulli wahidin huma sudus ko kowanne daga cikin su daya cikin kashi shida za a bashi in namiji ne 16 in mace ce 16 bi ma'ana batun lizzakari misali haddal ne cikin ayan ga bai aiki ba fahimci wanga ala fali kulli min huma sudus ko wanda daga cikin su yi za a basu. da a ba shi daya cikin kashi shida in aka ba namiji guda ne a raba gadon duka shida a ba shi daya in mace eh, ita ce kawai a raba gadon shida a ba ta daya na'am وإن كانوا أكثر من ذلك فهم a في amma shi شيء سكا في هكذا ba namiji ɗaya bane ko ko mace ɗaya bane maza da mata suka hadu fahum shuraka fi thuluth sai a cire ɗaya cikin kashi uku wanted a raba masu duka za a raba masu duka kuma daidai wanda masala na da muhimmanci Fahim ma'anar shuraka fi thuluth kenan ɗaya cikin kashi uku nan za a raba ba 'yan wayen shi da suka hada uwa kawan nan daidai za a raba musu bimana abin da za a ba namiji shi za a ba mace batun da zakar mitil hadul unsayi nan bi aiki ka'idan da zakar mitil hadul ne bi aiki dan ya yi aiki cikin ayan da za mu zo mu karanta daga baya na'am min ba da yusa biha aw dayni ghayr mudar wato bayan wasirci da mai mamaci yayi ko kuma eh, eh, eh, bashi da kenan za a biya mai ghayr mudar kada ka yi wasilci ka cutar da magada gairin muzawar kenan kaka yadda ka yi wasilci saboda kana son ka ka ka ka ka ka cutar da magadanka masalan kana da arziki mai dimmi yawa sai kana gani yaranka ba su jin magana sai ka je ka doki kai kai kai je kai will wasilcin nan will kenan na jin wani ya tambaya wai wasilci wasilci wasilci shine wil. shari'a ya baka dama kai kai will amma ba wanda ke gado ba kuma kaka ka kai willin nan ka cutar da magadan kan nan in kai haka nan ubangiji zai kama ka akan wannan masayi so shi ba ana wasanci a cutar da su ba na mutu kun ga mamaki kana ba yaran ka wani bayan mutuwa na kun ga mamaki ka je kai takarda kai wasilci ka doki arziki ka ka ba wasu da bai kamata a ba su ba ko ko da ya kamata a ba su ba abin da ya kamata a ba su bane saboda shi in ka je kai wannan wani abu makamancin haka nan aka kawo gaban maluma shi maluma su yi gyara a kai wa man khafa min musi ko janafan aw isman fa asla bainahum fala isma alaihi in ka ga an yi rashin an yi kuskure ko an yi rashin gaskiya cikin harkan wasilcin she ku maluma kuka gyara babu laifi a ku in kuka zo she ku yi gyara kuma aka yi wasilci ba daman ka zo ka sake kuma maluma ko ku ce a gida mai kyau ga za a doki a ba a a to bari mu sake a fa man baddalahu min ba'di ma sami'a fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna ba dama ko zo ku yi saki ya ku ce a ai aba ya zai haka ya lori mai kyau ga zai doki ba ai wasu ci a wani lori ne ya fi lori kan duka kyau ya doki ya yi wasu ci in dai bai fi wanted ba shi a zantar da shi ba ba ba ka dama ka yi abin da ka ga dama a cikin hukuncin ubangiji ba na'am wasiyatan min Allah wasilci ne daga ubangiji madaukin sarki yayi na'am wallahu alimun halim ubangiji madaukin sarki shine masani kuma shine gwani mai hankuri ya tabbatar da komai yanda ya kamata wannan aya na biyu kenan a cikin wato ayan raba gado ayan gado guda uku ne a cikin qur'ani yusikumullahu sana wa nisfu da muka karanta kuma sa'an sauran na karshe yasaftunaka fil kalala na'am yastaftunaka yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala yastaftunaka wannan shine mas'ala da Jabir yayi shine mas'ala da Jabir yayi a lokacin da ya farfado daga ciwonsa yana tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalala za su gaje shi bai da iya mahaifinsa kuma ya bar duniya yaya zai yi da gadonsa shine aya ya sauko kulillahu yuftikum fil kalala ubangiji na na muku jawabi game da batun harkan kalala na'am inni murun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fala nisfu ma mutum in murun halaka in mutum ya bar duniya wa laysa walad bai da ɗa aka ce waladun nan da walid wa laysa waladun walwalid walid bai da ɗa bai ba uba domin akwai uba eh, wayanda aka ce a basu don basa ci don bagi ya ce walaisa eh, lahu waladun wani uktihi nawa Wala hu uktun fala hanis she yana da eh, eh, yarwa mace za a bata rabi to ina da uba yarwa mace ta ci gado ba ta cin gado so shi da walaisa lahu waladun na suka ce abinda ake nufi da waladun nan shine da da uba da da uba alwalidu walwaladu wai waladun yana shammala su duka baki daya na'am wa huwa yansa in lam yakun laha walad in kuma in ita wagga mace yar wagga mace da kabar duniya sai baka da da kuma ba ubanka za a ba ita wagga mace rabin abin da kake da shi yar wagga mace za a ba ta rabin abin da kake da shi na'am wa huwa yansa in lam yakun laha walad in kuma ita ta bar duniya abin da ta bari duka kai dan wanta na za a baka matsalan kalala kenan amma wani danwa akhu shaqiq da akhu li'ab danwa da kuka hada uwa da uba shi ake nufi nan ai wancan aya mun ce wanda kuka hada uwa ne amma nan wanda kuka hada uwa da uba ko kuma a in ba wanda kuka hada uwa da uba wanda kuka hada uba kawai to shi yan uba yan uba ya zamo kiyayya a'a suna da masayi yan uba suna da karfi cikin gado wani lokacin sun fi yan uwa ma wanda kuka hada uwa kawai in ba wanda kuka hada uwa da uba wanda kuka hada uban nan suke da karfi ciki so shi bai yiwa ka ce a ba uban mu guda ba a lamarin ubangiji kenan wawwa ya rusu ha in min shi dan wanta namijin nan shi je gaje ta in ya da mana ba ta da ɗa kuma ba ubanta na'am fa'in kana ne falahu ma thuluthan mimma tarak wa'anda aka bari nan in ya zama na mata ne falahu ma thuluthani za a ba su biyu cikin kashi uku a cikin abin da aka bari mutum ya bar duniya ba ubansa bai da ɗa ko bai da ɗiya kalada da su gaje shi yana da 'yan waye mata biyu zuwa sama za a raba gadon nan uku a ba su biyu daga ciki falahunna sultan min matar ka kenan za a raba uku a ba su biyu daga ciki su samu tuted na'am وإن كانوا إخوة رجالا ونساء misul hazil هذه amma su suka zamo maza da mata matsalan kalala <clears throat> mutum ya bar duniya sai za a gaje shi huskan kalala ba uba ba kuma ɗiya ‘yan wayan shi za su gaje shi maza da mata ne falin zakari mitila haddil unsa yayi ne mu dubi bambanci tsakanin wannan aya da na farko nan aka ce falin zakari mitila haddil unsa yayi ne za a raba yanda aka saba rabawa da muka saba rabawa yau da kullum in aka ba namiji biyu a ba mace ɗaya ko ba bayan ‘yan uwa da suka hada uwa kawai shi ba ne zakari mitila haddil unsa falahum shuraka fi tulus shi za su yi tarayya ne cikin sulusi ba bambanci tsakanin namiji da mace amma nan ka ce falid dakari mitil hazdil sayayi ne mun fahimci masalan falid dakari mitil hazdil sayayi ne na'am yubayyinullahu lakum an tadillu ubangiji madaukin sarki na muku wannan bayani li Allah tadillu yana muku bayani saboda kada ku bata ubangiji na muku wannan bayani dilla dilla saboda kada ku bata kada ku rukice ku fara cikin abin da bai dace da shari'a ba ubangiji da kansa ya raba saboda lamarin gado na da wuya lamarin kuɗi ubangiji da kansa ya samu lokaci yana mana bayani kuma yana ma annabi muhammad bayani saboda ya muna bayani dilla dilla in akwai wani kaza wani kaza ba wani kaza wani kaza yubayyinu Allahu lakum an tadillu ay li alla tadillu na'am wallahu bi kulli shay'in alim wallahu bi ubangiji shine masanin komai duk baki daya to shi wannan mas'ala su wa aya na karshe na a cikin suratul nisa na batun kalala kuma wannan wayannan ayoyi guda uku duka mun karanta su a yau a gurguje wannan shine hukunci game da ayoyin da ubangiji madaukakin sarki ya saukan mana akan wannan masayi to amma akwai mas'ala shine in matsalan kalala sai mutum ya bar duniya da ya bar duniya ya bar wato kanwansa mace ko yayarsa mace mun ce idan za a bata na'am nisf ko nisf za a bata rabi za a bata sai sai eh, aka bar kuma dan wanta eh, da suka hada uba dan uwa da suka hada uba ya bar an bar yarwarta ya bar yarwarsa da suka hada uwa da uba da dan uwanta da suka hada uba kawai yarwan mun ce za a bata rabi ko to dan uwan fa na'am na'am ya doki sauran ta'asiba ya doki sauran ta'asiba shi za a ba sauran uba suka hada ba amma shi za a ba sauran so shi yan uba wani lokaci suna da karfi shi da ba sauran in aka ba aka ba ta rabin nan sauran rabin nan shi za a amma da ba dan e, uba suka hada ba uwa uwa da uba suka hada za a raba ni lidakari mitil hadil unsayaini amma ita shi dan wanda suka hada uba da wanda suka suka da macin da suka hada uwa da uba ba a hada su lidakari mitil hadil unsayaini mun fahimci masalan na'am Allah wannan gidan talabijin kuma na gaskiya muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan dama da suka bayar na gudanar da harkar addinin musulunci yau da kullum Allah ya sa cikin mizanin aikin su da alkhairi shugaban su na gidan wannan talabijin Allah ya saka musu da alkhairi ma'aikatan duka baki dai, Allah ya saka musu da alkhairi kuma irin aiki haka ina bukatar sponsor yana bukatar a taimaka to shi suna bukatar a taimaka musu yadda za su ci gaba suna nuna lamarin addini yau da kullum ba wannan namu kawai suke kawowa ba suna da maluma da dama kowane rana da suke kawowa akan wannan matsayi to shi da ke neman su taimaka a cikin wannan lamari akwai dama su je su taimaka akan wannan matsayi za su samu lada duk wanda ya saurari karatu ya yi amfani da shi in kai ne sababin taimakawa a wasan da wannan karatu za ka samu lada a kai Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya da alkhairi kurakuran Allah ya gafarta mana Abinda kuka yi ne Allah ya sa a cikin mizani eh, eh, magabatan kuma ba ne kuma Allah ya dukkan Allah za su huta Abinda kuka yi baban kuka yi layya Allah ya sa ya zama karban babba wani baki lokacin da kai kuma Allah ya sa mu cika imani subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك Gaskiya TV, samar da inganci.